Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Sautin ɗaya daga cikin shahararrun waƙoƙin mashahurin mawaƙin nan ɗan ƙasar Faransa Johnny alide kenan. wanda Allah ya wa rasuwa a watan Disamban da ya gabata yana ɗan shekaru 74. Joni Ali daidai ya share shekaru 54 yana gabatar da waƙoƙi musamman a kan batutuwan da suka shafi soyayya da zamantakewa. A salon kiɗa irin na rock and roll da blues da dai sauransu. waɗanda suka yi tasiri sosai kan rayuwar matasan ƙasashen afirka musamman renon faransa na da ka harma na yanzu a wannan mako a shirin na taɓa lashe wanda ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addini da kuma zamantakewa za mu duba rayuwar wannan mashahurin mawaƙi rawar da ya taka a fagen waƙa a duniya da kuma musamman irin yadda waƙoƙinsa suka yi tasiri sosai a rayuwar matasan afirka da dama masu sauraro gazali abdi tasawa ne ke muku sallama sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin gundarin shirin wadda zan gabatar muku tare taimakon abokan aiki. Noir, Oh, oh, oh. An haifi Jean-Philippe Smith da aka fi sani da suna Johnny Hallyday a ranar 15 ga watan Yunin 1943 a birnin Paris. Johnny Hallyday ya fito da faifayen waƙoƙinsa na farko ne a shekara ta 1960 yana ɗan shekaru 17. Ya kai ƙololuwar kwajininsa a ƙarshen shekarun 1970. Malam Rabi'u Zaidi wani dattijo ne kana ɗaya daga cikin mazan jiya da suka yi zamani a yayin wannan mawaƙi. Johnny Hallyday tsalle lokacin nan yayi ne ya kawo na rawa da waka wanda ake ce ma e, eh, modiyeye to da lokacin nan ya zama na idol de jeune wato wanda matasa suka hi yabawa suka hi kamna a cikin yerin mawaka na duniya duka lokacin nan na yayin wannan modiyeye wanda ko ga sahiyar sallah sai sun dumka mun sabon kaya sai ka ga mun kece wando daga ƙasa har zuwa wurin gwiwa muna sahiya yana falau-falau wai yayi ne lokacin nan tuni kuma yana yin waka kai da kai abinda ake ce ma rock and roll alif dari tara da sattin da biyu ne ya fara waka ya zo ya hiddo waƙoƙi iri-iri wasu ana ce masa cis ana ce mata madizon kannan kuma ya da lokacin nan muna cikin yayin joni yana yin waƙoƙi kai da kai waɗanda suke sayin ce masu suna haukata mu a matsayin mu na matasa akwai lokacin da ya da don ronron wata waka ce lokacin nan kuma sai ya yi diska da ake cewa julian joni shi ma wannan ya yi tasiri kwarai wannan sai ya yi Anwar Senwar. Watan Sisi ne ya shi wannan. Abin da yake bayyanawa yana cikin damuwa kwarai yana cikin darura. Anwar Senwar wannan kai lalle ta yi tasiri da yawa kwarai. To, da aka ɗauke shi soji, yana cikin soji sai ya yi waka Le disk da ake ce ma Le Na'am. dis, pénitentiaire. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres galants finis. A tsawon shekaru 54 da yi yana waka Johnny Alidai ya wallafa fayafayen waƙoƙi ko kuma albam 81 a cikin salon kiɗa da rawa daban-daban. Sai dai kuma Shaibu Lami Dukanta, wani dattijo ɗan shekaru 64 da ke yanzu haka da zama a garin Filatari na jihar Difa a jamhuriyar Nijar. wanda kuma ke ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tashen samartaka a lokacin da Joni Ali ɗin ke tashensa. ya ce ba a fannin kiɗa da waƙa da rawa ba ne kaɗai mawaƙin ya yi tasiri kan matasan afirkan a'a har ma a fannin saka tufafi da mana aski wani pantalon fat wani bed nan duka lokacin joni ali ne muka san da shi kai ai gilbert structure wani gida ne mai sai da cici a faransi. da yadi yadi ne to da can muke aika kawo mana cici din mu muyi ai pantalon pat ko muyi v irin na joni kai arsin namu ma da muke yi mod joni alide ne arsin na shi dai kazino ne muke kiran shi arda ana da kyau da arsin na yanzu ma ni dai shi ne da yi iko har yanzu har yanzu har yanzu arsin na shi ne joni alide ya sayar da fayafai miliyan 110 na waƙoƙi ya kuma shirya tarukan gabatar da waƙoƙi a bainar jama'a har su 3,250 daga ciki har da wanda ya gabatar a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a ranakun 4 da kuma 5 ga watan Mayun 1968. Kuma Malam Rabi'u Zaidi ya reto mana kaɗan daga cikin yadda ta kasance a lokacin zuwan wannan ɗan haliki a birnin na yamai. eh lalle lokacin da ya zo ne mai cinema rex ne ya wasa mutane kai ba a dai mutuwa ba amma an shi jiki don rugugo ganin shi tunda har riga shi da ya tilla cikin mutane mutane na ciccirawa suna rugugo su samu dan kyalle na rigar nan tashi shi ma dai dr steel wani shahararren mai gabatar da shirye-shiryen waƙoƙi a gidan radio amfani na birnin yamai ya ce duk da kasancewa yana a cikin ƙurciyarsa ne lokacin ziyarar joni alidai a birnin na yamai amma ba zai taɓa mantawa ba da wannan lokaci. A 1968 ne ina da shekara takwas da ya zo eh, studio rex ne ya yi wasa <laughs> sannan ina ecole euh, terminus <laughs> mun fita daga ecole muna ke kusa yara akwai abin nan gare su curiosity mhm. sai muna ji ana ce ana ce joni Alide Johnny Alide tunda sa'an na akwai Navalon <laughs> kusan da commissariat central to kenan sai mu zo mu kama Griachin muna so mu gani Johnny Alide abin da ya sa ban nan mantuwa kenan To Dr. Steele waɗanni ne cikin waƙoƙin Johnny Hallyday ɗin nan ke birge ka? Duk waƙoƙin da ya yi dai dan les sun 70 suna da mana. Cikinsu akwai wannan eh, Rachel Anui wani slow ne mai mahimmanci akwai kuma souvenir souvenir king Yana, yana, souvenir souvenir kagan kawai ina shi ina shi souvenir sai dai yanzu haka a jamhuriyar Nijar babu wani gidan radio mai zaman kansa da bai da wani fili na musamman na gabatar da waƙoƙin Joni Alide da sauran mawaƙa na zamaninsa da aka fi sani da Shanson Zubliye. Hajiya Fati Sanda na daga cikin matan da ke gabatar da wannan shiri na waƙoƙi a gidan radio turaki mai zaman kansa a birnin yamai joni alide ya yi suna ba a yi wa a sa ana ce ana sanya tsohon waƙoƙin shan son zubule a rasa na joni alide bai yi wa mutane sun ruwan shi sosai lalle inda kamar lahadi ka zo ina sa waƙoƙin nan in kana so ma sai in taka maka shi in kana so ma kaɗan sai in sa maka ita ka sa maka ji kaɗan. Eh. <laughs> kina da su a cikin waya kenan ina da su cikin waya Je suis dans le noir J'ai du mal à croire Au cri de l'ennui Et je te crie je A ranar shidda ga watan Disamban da ya gabata ne dai Allah ya yi wa Joni Hallyday rasuwa a gidansa da ke a ƙasar Faransa yana ɗan shekaru 74. To masu da haka ne kuma shirin taɓa kalashe na wannan karo ya kammala. a madadin abokanan aiki musamman wakilinmu na birnin Yamai Abdullahi Mamman Amadu wanda ya tallafa wa shirin ya zo muku. Naku gizali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.